بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yau za mu darasi na saba'in da bakwai a cikin karatun mu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf annawawi yau biyar ga watan rajab hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu ashirin da bakwai ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya za mu tashi muna cikin babu raja wato babin kauna kan hadisi na 415 ya ce wa an anasin radiyallahu anhu an karbo daga anas radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa annab sallallahu alaihi wasallam wa mu'azun radifuhu ala alhali mu'az yana bayansa akan sirdin rabu ne ya ce ya mu'az qala labbayka ya rasulullah wa sa'adayk yace amsawarka ya rasulullah bayan amsawarka da kuma azzikinka bayan azziki qala ya mu'az qala labbayka ya rasulullah wa sa'adayk yace amsawarka ya rasulullah sannan sake amsawarka kuma azzikinka sannan sake arzikinka qala ya mu'az ya sake cewa ya mu'az qala labbayka ya rasulullah wa sa'adayk ثلاثة yace ce amsawarka ya rasulallah da sake amsawa a gare ka da kuma arzikinka bayan arzikinka qal yace ma min abdin yashhadu an la ilaha wa anna muhammadar abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbi illa haramahu allah ala yace babu wani bawa da zai shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa yana mai faɗan yana mai yin gaskiya daga cikin zuciyarsa face Allah ya haramta shi akan wuta face Allah ya haramta shi ga wuta qal ya rasulullah sai ce ya rasulullah afala ukhbiru biha nas fa yastabshiru to bana sanar da mutane wannan ba domin su samu bishara qala idan yattakilu wato idan ka gaya musu haka ya takilu sai su sangarce sai su dogara da wannan wato su yin aiki fa akhbara biha mu'adh inda mautihi ta'assuma sai mu'adh ya ya ya zanta da wannan hadisin yayin mutuwarsa ta'assuman saboda jin tsoron fadawa cikin laifin koyewar ilimi wannan hadisi yana daga cikin ahadithur raja hadisan kauna a cikin wannan hadisi akwai matsayin mu'az radiyallahu anhu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya ɗauke shi tare da shi ya dora shi akan sirdi akan sirdin raƙuminsa sannan wannan ya nuna matsayin ya nuna kuma tawali'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a matsayinsa na annabin Allah kuma shugaban al'umma komanda in ce wannan bai hana ya goyo akan abin hawansa ba ya goyo akan abin hawansa to sannan a cikin faɗinsa sallallahu alaihi wasallam da yake ya mu'az ya kira shi har sau uku ya nuna wato muhimmancin abin da zai gaya masa domin wannan zai fitattaro zuciya don ya san cewa abin da zai gaya masa muhimmi ne da ya kira shi har sau uku yana maimaitawa sannan a cikin amsawar sayyidina mu'ad ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin yadda sahabbai suke masa ladabi cewa labbaika wa sa'adai labbaika bi ma'ana amsawar kiranka to an kawo ta da sigar tasniya wato amsawar kiranka sau biyu to amma biyu a nan bi ma'ana takrar marratan da ukhra wato amsawar kiranka sannan in sake amsawa kiranka ba sau ɗaya ba sau biyu ba wato kullum a shirye nake na amsa kiranka da sa'adaita kuma ina yin ina neman arziki kuma ina ganin arziki a cikin amsawa kiranka wato da karsashi da yarda da jin cewar amsawar wannan kiran alheri ne a gare ni nake amsa wannan wannan ya zama to ne na larabawa wanda yake wajen nuna biyayya da amsa kira yayin da aka kira mutum ka ce "Labbai ka wasu sa'adai to kuma duk da yake yana daga cikin wato sigar zikiri da ake yi ma Allah da shi wajen aikin hajji amma babu laifi idan an kira mutum ya amsa da wannan ya ce "Labbai ka wasu wa ya ana yi ma Allah kuma ana yi ma wani Allah baya daga cikin abin da yake ɗanci Allah jalla wa'ala tunda irin amsa wadda ake ma Allah daban take da amsa wadda ake ma sauran bayin Allah da ake ma bayin Allah tunda ana yin a cikin talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik to daga cikin ah, lafuzan da ake yin a ah, kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi bin umar yana yin a cikin talbiya bayan wannan yayi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik yana labbaik wa sa'adai wal khairu fi yadai wal raghda'u ilayka wal amal yana daga cikin sigar talbiya sai dai yawanci mutane ba sa yi dan ba san ba amma ibnu umar yana yin wannan labbaik wa sa'adai wal khairu fi yadai والرضباء إليك والعمل wato amsawarka ya Allah da amsawarka da arzikinka da arzikinka alheri a wajenka yake warraqba'u da kuma da kuma kwaɗayi na ibada wal amal da kuma aiki to kun ga wannan Allah ake yi ma haka dalika a cikin addu'o'in sallar dare da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a hadisin sayyidina ali wanda yake budewa da wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima a ciki yana cewa labbaika wa sa'adaik wal khairu fi yadayk wal khairu fi yadayk wa sharru laysa ilayk hmm, yana cewa a cikin kiran sallar wahdini li ahsani al akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك لبيك آه، آه، آه، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك ya ce wato amsawarka da arzikinka alheri yana hannayenka sharri kuma ba a danganta shi zuwa gare ka to ana faɗa dangane da Allah gashi kuma ana faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mu'azi ya faɗa kaga inda bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ba a yi ma kowa wannan sai Allah amma wannan yana daga cikin abin da yake ake yi ga Allah kuma ake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda amsawar kiran Allah baya warware amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake yi amma waɗansu da zaka ji suna wuce iyaka suna cewa labbaika ya shehi fulan ko labbaika ya ka'idu fulan suna yi ma shugabannin su na kungiyancin addini to wannan akwai guluwi a ciki tunda abin da aka ruwaito ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce za a yi mano ko musamman su suna yi ne kamar da sigar zikiri labbaika ya wane ne ka suna faɗa amma babu laifi idan an kira ka ka ce labbaik eh, ka ce labbaik eh, amsawarka bayan amsawarka eh, babu laifi mutum ya kira matarsa ta ce labbaik ko kuma mace ta kira mijinta ta ce mata labbaik da ce mijinta ce Eh, ai ba girmama ba ne wannan mulatafa ne kautatawa wajen ala bai na bainakum mawaddatan wara rahma na daga cikin mawadda din ai da rahma soyayya da jin kai eh, amma eh eh labbaik eh eh eh kwarai sai eh, a in ba muna yara eh, ya sayyadi ba Ka ce in ya kira sunanka ka ce ya sayyadi ko ka ce labbaik ko ka ce na'am amma duk wanda ya kira shi ya ce sa ya ce to zai ga abin da zai masa idan ya ce sa tun yana cewa yin shiru yana kallon su sai ce to sa ya ɗauki babanka sai kwata <laughs> malam maharaza Allah ya ji kansa <laughs> gafara ji ko malam maharaza da sharka ta da yake cewa to a shahid anan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi har sau uku ya tattaro hankalinsa waje daya to sai ya gaya masa wannan hadisi cewa babu wani bawa da zai shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bawan Allah ne kuma manzonsa ne ya kara da cewa sidqan min qalbi yana mai gaskatawa a cikin zuciyarsa wato da gaske yake yi to ba wanda ya san wannan sai Allah to ka ce Allah ya haramta masa wuta to wannan ya nuna in dai mutum yana da asalin imani Allah zai haramta masa wuta ba zai dawwama a cikin wuta ba in dai mutum yana da asalin imani da gaskiya ya mutu a haka kuma imanin da na gaskiya ne to ba zai dawama a cikin wata wata kun ga wannan hadisi ne na raja'i cewa mutum yana kauna kan cewar Allah maɗaukakin sarki ba zai kona shi a wuta ba to haka kuma ake son mumini yi wannan kauna domin Allah mutum yana Allah yana cikin zaton bawansa da shi don kana wannan kyakkyawan zato da Allah cewa Allah zai haramta maka shiga wuta tunda ka ce la ilaha illallah muhammadur rasul ah, muhammadun ah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ka faɗe shi sirkan min qalbi kana mai gaskatawa daga zuciyarka to wannan ah, ka samu wannan kauna ga Allah to Allah ko zai tabbatar maka da abin da kake kauna to kuma a cikin wannan kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wa anni abduhu wa rasulu ba sai ce wa anna muhammadan abduhu wa rasulu hmm. saboda nan makamin makamin bayyana sunan ne na sanin sallallahu alaihi wasallam ba makamin ya zo ya nuna matsayinsa ba a'a makamin cewa wannan sunan shaidawar ambatan shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa cewa shi bawan Allah ne ko manzansa to wannan shine cikar imani to sannan a a cikin wannan hadisi akwai nuna cewar waɗansu hadisan wato ba a wato ana kin su saboda jin tsoron abin da zai biyo baya kamar idan za su sa mutum ya kankanci idan za su sa mutum ya kankanci to ba za a gaya ma wanda ake jin tsoron zai irin wannan sassaucewa ba wanda ba wai akwai ba ya sakankance ba wato ya saki wanda za su sake ce a ai an shi kenan an ce Allah ya duk tunda ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu Allah ya haramta mu a wuta an shi kenan babu komai duk abin da za ai Allah ya haramta mu a wuta to gudun waɗannan waɗanda suke da irin wannan sai kar a gaya musu irin waɗannan hadisai har sai an shirya su an kawo su da ilimin su sun san irin wato nauye-nauyen da ke biyo bayan wannan imani don kar su ɗauka cewa daga sun yi shahadar shi kenan Allah ya haramta su akan wuta shi ne ma'ana irin yattakilu wato sai su dogara da wannan suke yin aiki a cikin wato cewa a cikin ruwan sanyi haka za su samu aljanna bayan kuma al'amarin ba haka yake muna gani yadda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hajar Allah tsada gare tsada gare ta ba haka ake samun aljanna ba sai an tsaya an dage an yi aiki to waɗanda suke da wannan fahimtar sai a gaya musu ba a jin tsoro cewa za su haɗa tsakanin wannan da kuma waccan to <clears throat> don haka wato ana kula da halin da mutane suke ciki kafin a gaya musu abu kuma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mu'az saboda shi mu'az ba irin waɗanda za su yi ittikali ba don an gaya musu kan su susuce su sake fikihin wani abu saboda haka a waɗansu hadisan na raja'i ba kowa za a gaya masa sai wanda aka aminta da imaninsa da saninsa sai a gaya masa domin zai aje hadisan a bigiransa amma wanda an aka gaya masa zai ɗauka kan cewar wannan kamar license ake bashi yayi abin da ya so tunda yana da asalin imani Allah ya haramta shi a wuta to irin wannan ba za a so gaya masa wannan hadisin ba har sai an nuna masa nauye-nauyen da suke kan ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah to sannan kuma duk da an ce duk da wannan ya nuna kan cewar wato ba za a yi saurin gaya ma mutane hadisan ba a waɗanda ake jin tsoron kan cewa an gaya musu waɗannan hadisan za su sake to amma kuma duk da haka bai halatta a ɓoye wannan ilimin bakar a faɗa gaba ɗaya shi yasa mu'az radiyallahu anhu da ya ga mutuwa ta zo masa sai ya faɗi wannan hadisin don saboda ya kubuta daga laifin ya ɓoye ilimi tunda duk wanda Allah ya sanar da shi wani ilimi dole ya sanar da shi kun ga wani yana nuna mana cewa kenan abin da duk sahabbai suka koya daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba su rike shi sun ki bayyanawa ba sun faɗa saboda ta da aka rawaito daga Abu Huraira cewa na ɗauki burgani guda biyu wato jaka guda biyu na ilimi ɗaya na yaɗa shi ga mutane ɗaya kuma inda na faɗa mutane za a yanka wannan za a yanka wuyana wannan bai nuna cewa abu huraira ya ɓoye wannan ba amma bai yaɗa shi ga kowa da kowa ba sai ya yaɗa shi ga wanda ya aminta da iliminsa da amanarsa amma sahabbai da suka sani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ɓoye komai ba tunda kamar yanzu gashi mu'az yayin da ya zo mutuwa ne ya ambata wannan hadisin don kar ya haɗu da Allah cewa akwai ilimi da ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar da shi ga al'umma ba to wanda yake wannan shine wajibin malami wajibin malami hatta ilimin da ake ganin bai dace a sanar da mutane ba a wani lokaci to amma lallai kafin mutum ya bar duniya ya bayyana wannan ilimin daidai gwargwado to kun ga a cikin wannan kun ga mun ga amanar mu'az cewa ya tuna da wannan tunda abubuwa da yawa ne ya koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisin shi kadai juziya din ya tuna da shi ya san bai gaya ma kowa ba sai da ya zo rasuwa sannan ya sanar da shi to kuma a cikin kunga ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da istibshar cewa yana ya gaya wa mutane don su samu bishara kaga bai masa inkari ba domin sai ba mu mutane bishara tana da kyau amma idan ya zamanto cewar wannan bishara, ba ba shi ba ne idan ya zamanto ita bishara, idan ya zamanto ita bishara, ta ci karo ga abin da zai sa wato a barnar barnar wato rashin sanya ta a figiranta to sai a kaddamar da ije barna akan kawo maslaha an fahimta ka'idar musulunci shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shi ake kaddamar da shi akan kawo gyara shi mu'az ya so ya sanar don ya kawo maslaha maslahar kawo gyara mutane su samu bishara to amma kawo wannan maslahar a kunshe tare da ita akwai barna barnar cewa idan aka gaya mutane za su saka wato za su saki ba za su yi aiki ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a aikin su sake kaga sai aka kaddamar da kawar da barna mu ce ke barnar barnar su saki sai aka kaddamar da ita aka gabatar da ita akan maslahar a bama mutane bishara a mutane tun tunda shi dan adam wato wanda yake cikin tsoro wanda yake cikin fargaba an fi kauna an fi jin cewar shi ne zai tsaya aiki bisa wanda yake kullum cikin kyakkyawan fata to wanda ke cikin kyakkyawan fata wani lokaci wannan kyakkyawan fata nasa zai ɗauke shi ya sake da kiyaye iyakoki sai ya rinka ganin kan cewar ai komai an samu an riga an samu saboda haka ba zai razana ba na الحديث ashar ba'dan arba'mi'a hadisi na goma sha hudu sha shida da ɗari hudu wa an abi huraira au abi sa'idin al-khudri shakkar rawi daga abu huraira ko abu sa'id al-khudri shakkar rawi ne riwayar hadisin daga daga sahabbai wato shi tabi'in shi ne yake shakka wala yadurru shakku fi aini sahabi ba shakka akan wani sahabi ne wannan ba ta cutarwa li'annahum kulluhum udul domin su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su adalai ne saboda haka idan ma ba a ayyana wane ne ba wannan rashin ayyanawar ba zai kawo cutarwa ba zai cutar da riwayar hadisin ba qal yace lamma kana yawmu ghazwati tabuk yayin da ranar yakin tabuka ta kasance asaban nasa majaa yunwa ta kama mutane ana cikin rashin abinci da yunwa faƙalu sai suka ce ya rasulallah lau abinta lana sannan hara na wazihana na wadda hanna ya rasulallah da za ka mana izini sai mu yanka raƙumanmu mu ci kuma mu wato mu ɗabi a kitse wato mai mu yi mai wato mai wanda yake za mu rinka a kusan yadda suke ɗaukan kakide sai a narka shi ya zama mai sai a rinka da gurasa idan ake gurasa kuma iddihan din ma zai iya nufi zai iya daukan amma dai nan asalinsa a ce wato wajen cin abinci amma ana amfani da iddihan wajen shafawa a cikin a jiki amma ba za mu ɗauke shi a matsayin shafa mai ba saboda yakin uhud an yakin tabuk an yi shi lokacin tsananin zafi inda lokacin sanyi ne sai a ɗauka kan cewa al'iddihan din zai iya ɗaukan ma'anar a shafa a fata فقال رسول if adu sai عليه Allah sallallahu alaihi قال الله صلى الله عليه وسلم يقول a Umar رضي الله sai Umar عمر رضي الله عنه يدو فقال يا رسول الله in fa'alta qallan zahar yace idan kai musu izini yi abin hawa zai karanta ta a rasa abin da za a wato raƙuman da za a hau walakin ud'uhum bi fadli azwajihim sai dai kira kowa ya zo da rarar wato guzurinsa abin da yake da shi wanda yake yayi saura sun Allah lahum alaiya bil baraka sannan ka yi musu ka roƙa musu Allah akan wannan da suka kawo kan Allah ya sanya albarka albarka shi ne yawan alheri la'alla an yaj'ala fi dhalika al baraka muna ƙaunar cewar Allah ya sanya albarka a cikin wannan wanda aka tara din fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am yace eh rai fada'a bi naf'in sabasatahu sai ce a kawo kirgi wato shi ita ce fata ta saniya yawanci ta saniya ce wanda akan zuba abinci a kai fa basatahu sai ya shimfiɗa shi thumma da'a bi zuwa azwajihi sai sannan yace a kawo wato abin da ya saura na guzurin kowa kaga alal rajul yaji'u bi kaffi lura. sai ga mutum ya zo da cikin tafin hannu na hatsi wa yaji'u al bi kaffi tamrin wani kuma ya zo da cikin tafin hannu na dabino wa yaji'u al-akhar bi kifratin wani ya zo da wato bangare na gurasa tsari na gurasa abin da ya taura hatta ijtama ala nitsi min zalika shay'un yasir har sai da wannan abu dan kankani ya tattaru ya hadu akan wannan wato shimfiɗa ta fata ka da rasulullahi alaihi wasallam bil baraka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a da albarka tun maqal sannan yace ku zo fi awiyatikum ku zo ku diba a cikin a cikin wato burgamun ku a cikin jakunkunan ku wato jakar da kuke sanya kowa yake sanya guzurinsa a ciki fa akhadhu fi awiyatihim sai kowa ya zo dauka suka sa a cikin jakunkunan su hatta ma taraku fil askari wi'a illa mala'u har sai da ya zama to babu sauran wani burgani a cikin wato rundunar mayakan face an cika ta duk wata jaka an cika ta wa akalu hatta shabi'u suka ci har suka koshi wa fadala fadla kuma aka samu saura ma a cikin bayan sun ci sun koshi sun zuba a cikin jakunkunan su faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne la yalqa Allah bihi ma abdun ghayra shakin fa yuhjabu anil janna babu wani bawa da zai haɗo da Allah da waɗannan shahada guda biyu alhali baya shakka fa sannan a tsare shi daga shiga aljanna rawahu muslim muslim ya ruwaito shi wannan hadisin shahidi ne shi ma akan hadisin arraja kauna saboda abin da ya zo a cikin ƙarshensa na wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani bawa da zai haɗu da wannan shaidar guda biyu cewa la ilaha illallah kuma cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam baya shakka akan wannan wato ba munafiki bane tabbas haka yake baya shakka baya kokonto sannan a yi masa hijabi daga shiga aljanna wato in dai mutum ya faɗa ya samu lasisin shiga aljanna to a cikin wannan hadisi na farko dai kamar yadda ya gabata shakka a cikin sunan a cikin ayyana wane ne sahabi baya cutarwa akan karban hadisi saboda dukkanin su a dalili in ma abu huraira ne in ma abu sa'id ne kowa dai daga cikin su adali ne sahabi ne to kuma a cikin wannan mun ga wannan irin halin da sabai suke ciki wajen yaki sun tafi yakin tabuk ana ce ma yakin tabuk a gazwatul usra yakin tsanani yakin wahala saboda lokacin da aka fita yakin an fita yakin lokacin tsananin zafi gab da za a yi girbi lokacin da wato ake shirin a ci dubinu saboda haka a lokacin abincin bara ya taso karewa na bana ba a yi girbi ba ana jiran a yi girbi a lokacin nan aka fita saboda haka abinda ake da shi na guzuri ba yawa gare shi ba don ba a yi girbi ba sannan kuma ga tsananin zafi to a cikin wannan hali sahabbai suka tafi yaƙi ba wanda ya bar ba wanda ya zauna sai ba wanda ya hallufi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba izini ko wanda bai ba shi izini ba ya zauna don munafunci to a cikin wannan hali shine sahabbai suka nemi wato abin har ya kai cewar abin hawan su suke so su soke don samu abin da za su ci da kuma abin da za su yi guzurin a wato su da shi na cin abinci to kuma a cikin wannan mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tausayinsa idan sahabbai suna cikin tsanani suka nemi wani ra'ayi sai ya karba musu don ya dadada musu don ya sauƙaƙa musu kuma mun ga yadda shi sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo da shawarar abin da yake ganin shine yafi maslaha ba wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wannan shi yafi maslaha ba amma ba da izini da yayi don ya dadada musu ya sauƙaƙa musu ya faranta musu to amma sai na umar da ya kawo wannan shawarar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawararsa saboda maslahar da ke cikin abin da sayyidina umar ya faɗa ta fi maslahar abin da su sahabbai suka nema na a daɗaɗa musu to kuma wajibin shugaba ya aiki da abin da yake shine yafi maslaha shi yasa ya karbi ra'ayin sayyidina Umar kuma wannan ya dace da abin da aka umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dangane da sahabbai aka ce masa aka ce masa washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah ka nemi shawarar su a cikin al'amarin gudanar da al'umma idan kai azama to ka dogara ga Allah to <clears throat> wannan kuma wannan ya nuna mana irin abinda sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya bashi na wato dacewa da daidai a cikin al'amura a cikin ra'ayoyin da Allah da yake yi kun ga ya nemi shawarar da ya bayar ya ce saboda abin da ya sani na albarka da Allah yake sanyawa sakamakon addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne ma'ai wannan abin da yake khawariqul ada abin da yake keta al'ada da ga ya nuna abubuwa na mu'ujizozi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da karamomi yakan yi su yayin da bukata ta taso da haka da yace a tattaro aka tattaro yayi addu'a kuma Allah ya sanya albarka to wannan albarkar ta nuna mu'jiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aya yanda abu dan kadan Allah ya sa masa albarka to kuma wannan albarkar hakika ce cewa ba yawa bane kaɗan wanda Allah ya sanya masa albarka sai ya wadata to amma mu muna makancewa mu ba abin da muke gani sai zahirin yawan muke gani Allah ɗin da zai zo kai ta ganin zero sun suna karuwa wannan shi muke gani karuwar zero sun ba ma duba ɗan kaɗan ɗin da zai zo wanda yake da albarka hmm. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qalilun tu'addi shukrahu khairun min kafirin yulhik kaɗan wanda za ka iya tsayawa ka ba da haƙƙinsa na godiya ga Allah shi ya fi bisa mai yawa da zai shagaltar da kai wani ran da aka bashi shi mai yawan nan in ba a sa masa albarka ba to wannan mai yawan sai ya raba shi da Allah sai raba shi da Allah tun ana tun yana rasa sallar asuba da sallar isha a cikin jami'i sai a zo ma a rinka neman sa ma cikin jam'in ba a ganin sa sai ka ga kuma abin mata kai cewa wani lokaci ana zaune da shi zai ce ka wallahi abin nan ka gafa a magaruba ga shi hatta yi ko sallah a zahar gani ba ce kai bari tashi in sallah wai a lokacin da magaruba ana jiran sai a jira shi sai yi a zahar da la'asar sannan a yi sallah to saboda me an aka ce yaya to wallahi ka san harkokin ne in ba tsaya akan lissafin nan ba in ba tsaya akan abu to ka gani shine kathirun yulhik me yawan ya zo wanda zai shagaltar da kai hmm. ya shagaltar da kai raba ka da Allah to shi yasa kun ga suka nemi albarka albarka ba ta da wannan wannan ba yana nufin kan cewa mai yawan ba shi da albarka ba sai kaɗan ne kawai yake da albarka mai yawan ma zai iya samun albarka kamar yadda kaɗan ɗin ma yana zamantowa albarka to kun ga mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan wannan ganin mu'jizar wani ya daga cikin abin da sahabbai suka keɓanta da shi suke da shi na falala sun ga waɗannan ayoyi iri-iri tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka imanin su daban yake da imanin mu sauran al'umma inda abin da suka gani uru da musu hakikatan ba kamar wanda aka ba ma mutum labari ba walaysa al-khabaru kal mu'ayana labari ba kamar ka gani ne ido da ido ba mu labari aka gaya mana amma mun gaskata ba ma shakka to amma wanda ya gani ya fi wanda aka ba mu labari ya kini saboda ka imanin ba zai daidai da imanin sahabbai ba saboda abin da suka gani to ganin wannan su da suka shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mu'jiza ta bayyana shi ne shi kansa ya faɗi wannan munasabar to a cikin wannan kun ga dace yayin da aka ga aya a faɗi wani saƙo wanda zai sa mutane su riƙe darasi mai girma to sai saƙon da ya gaya musu shi ne wannan na shaida cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wannan akwai wato girmama Allah yayin da aka ga mu'jiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ni ne Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalib ya ce zai makansa kirari ba sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah kaga sai kalmar tauhidi wanda za ta jaddada imani ba wanda za ta nuna ba wanda zai cika baki ba yanzu mu idan mu idan wani ne ya sami irin wannan karama ya ke ce masha Allah to kun san dama al'amarin haka karama take eh sai ya nuna kansa ai shi kuma sai shi kuma idan an koran suka ba sai ce ah masha Allah masha Allah wato abin haka yake to amma kun ga shi wanda yake kun ga sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa shi sai dai ya nuna Allah tunda abu ne wanda yake Allah ne kuma wannan sai ya sa ya faɗi muhimmancin wannan kalma wadda ya yi ambace ta domin bayyana girman Allah cewa babu wanda zai haɗu da Allah da wannan kalmomi wannan shaida guda biyu baya shakka a cikinsu sannan a hana shi shiga aljanna kun ga a wancan hadisin an ce ya shiga wuta nan kuma a hana shi shiga aljanna bi ma'ana ba za a yi masa hijabi daga aljanna ba ba zai daidaita kofa aljanna a ce tafi hmm. in dai yadda daidaita kofa aljanna sai a ce shigo babu hijabi gare shi Allah ya samu a cikin su alhadithu sabi ashar da al arba'miya hadisi na 417 wani itban ibn malik daga itban ibn malik wa huwa mimman shahida badra yana daga cikin sahabbai da suka halarci yakin badr shine itban ibn malik wanda ya makance baya gani sosai yana mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya salla a gidansa a wajen da zai dauke shi to masallaci don ya tabarruki da wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla tunda ba zai rinka iya zuwa sallar jam'i ba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sallam. yace kuntu usalli li qaumi bani salim na kasance ina yi ma mutane na sallah su mutane na su ne bani salim kabilata wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'at al amtar kuma ya kasance wato wani wani wadi shine wato magangarar wuta ruwa yana yana tarewa tsakanina da su idan ruwa idan aka ruwan sama to idan aka ruwan sama a korama za ta zo ta tsaya wadi zai cike da ruwa ba zai iya tsallakawa ba sai shukku alayya ya zuhu ibala masjidihi sai tsallaka wannan wadin ya zuwa ga masallacinsu sai ya tsananta a gare ni yayin da haka wato yayin da ake ruwa din jitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu la nace masa inni ankartu basari ya rasulullah ni ina ganin duru duru a idona bana ganin inda nake gani da shine ma'anar inka wato bana gani kamar da wa innal wadiya alladhi baini wa baina qaumi yasiru idza ja'at al-amtar kuma kwarin da ke tsakani na da da yan kabila ta mutanen yana a wato yana kwarara da ruwa idan aka yi ruwan sama sai shuku ya jiki ya zuru sai keta shi ketare shi sai tsananta a gare ni fa wajitu annaka ta'ati fa tusalli fi baiti dan haka sai na so kai ka zo kai sallah a gidana makanan a wani waje attakhiduhu musalla da zan dauke shi mayar da shi wajen sallah na wato masallacin da zan rinka sallah a wajen musalla wato ba wajen da zan rinka yin sallah shine bambancin sa da shi shine mu ma mukan ce musalla kamar wato in ba masallaci bane da aka yi rufi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل كما زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي زيي فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه ثم الله صلى الله عليه وسلم يزوم من دسادي شيد ابو بكر الله يجد بعد ما اشتد النهار باين باين واتو رانا ta tsananta wato hantsi ya ɗago sosai wata azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini wato kai ya shigo fa azintu sai ne masa izini falam yajlis hatta qal bai zauna ba sai da yace aina tuhibbu an usalli min baiti ina kake so ne sallah a gidan naka fa ashartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalli fi sai ne masa ishara na nuna masa wurin da nake so yayi sallah a cikin sa fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tsaya fa kabbar ya kabbara وصففنا وراءه مكيسه أباينسا فصلى ركعتين يسلى ركع بيو ثم سلم يسلم يسلم وسلمنا حين سلم مما مكيسلم يا يندي سلم فحبسته على خزيرة تصنع له سينا بريشي وتسينا آه سينا رئيشي آه أكن وتخزيره hazira ita ce a basan abinda ake faɗanta da hausa ba hausar soro suna faɗa mata wato shine a wato gari da za a dafa shi tare da nama a haɗa shi tare da nama kamar ya zamanto kamar fate-fate fake wanda za a hada shi tare da da nama eh na eh ne eh zai zama to da ruwa eh, ba wai garin ne kadai za a za a ba dambu ba dambu ai turara shi ake wannan ita kamar fake din ne eh kamar fake ne hmm. tusna lahu da aka yi masa فسمع أهل أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في أن دنجي wato addar shine gida wanda za a ce kowa yana da sasa kun san irin gidajen da ake yi a da bangare bangare irin gidajen mu na da kamar in aka je irin su dandalin turawa za a gani haka ma a cikin gidan sarki za a ga irin wannan gidajen a Zariya har yanzu suna da irin wannan gida ne babba amma kowa akwai kofa da za a shiga cikin gidan akwai kuma kowa wurinsa eh, yanzu kowa ya kofarsa amma da ku za ka gani to mutanen wato mutanen gidan gaba daya gidan dangin sai suka ji labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidana yana sa sana fataba rijalun minhum hatta kasura rijalu fil bayt sai mutane suka tattaro suka toho daga cikin mutanen dangin har sai da mutane suka yi yawa maza suka yi yawa a cikin gidan faƙala rajul sai wani mutum ya ce ma fa'ala malik la arahu me malik yi ne ba na ganin sa ban gan shi ba a cikin wato mutanen da suka zo faƙala rajul sai wani mutum yace ce za ka munafik zalika munafik yace wannan munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasula baya san Allah da manzansa faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ce la taqul zalik kada ka faɗa haka ala tarahu qala la ilaha illa Allah yartadi bi zalika wajha Allah baka ganin baka ganin sa yace ce la ilaha illa Allah yana neman ya yardar Allah da wannan فقال الله ورسوله أعلم سيتي الله دم زنسة سنفسني أما نحن فوالله ما نرى وده أما مو من رزق إلى الله باما جنون سويية وتومون سويية جاء الله دم زنسة صلى الله عليه وسلم ولا حديثه إلا إلى المنافقين ولا ما زن شنسة فكي زواج منافقين نظام جن وتوينا سن وأن سوسي منافقين كما حديث زن شنسة هي رسا إن يم جلسة دم منافقين فقال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم سنة زن الله صلى الله عليه وسلم يتي فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله في كسني تيوى للي الله يا حرم تام وتا wanda duk yace la ilaha illallah yana neman yardar Allah da wannan muttafaqun alayh wannan hadisi muttafaqun alayh itban bi kasr al-ayn al-muhmala wa iskan musanna الحوت وبعدها باء موحدة إتبان والخذيرة بالخاء المعجمة والزاي هي دقيق يطبخ يطبخ بشعر وتوشيني غاري wanda ake dafa shi da kitse a dafa shi tare da kitse wa qawluhu saba rijalun bisa'il musallata ay ja'u wajtama'u suka hadisin ya nuna ita ma shi ma hadisin shahidin shi ne karshensa inda yake wanda duk yace ce la ilaha illallah yana neman yarda Allah da wannan to Allah zai haramta shi akan wutar jahannama ga cikin wannan hadisin akwai akwai muhimmancin tabarruki da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ibada shi yasa itban ya nemi ya zo ya sallah a wajen da wato shi ma zai rike shi zamanto wajen sallah to shi sa inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah babu laifi mutum ya kokarin yin sallah a wajen domin neman albarka domin neman albarka duk da waɗansu malamai kamar yadda aka wato daga sayyidina umar yana karhanta wannan don saboda kada a yi guluwi a wuce iyaka a wuce iyaka mutum ya rinka ganin ah, kamar yin sallah a nan wajen shine komai amma asali dai a tabarruki da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wannan yana da asali kamar yadda wannan hadisin ya nuna kuma wannan hadisin ya nuna yana daga cikin uzuri akan zuwa sallar jami'i a masallacin unguwa idan mutum in akwai mashakka da za ta hana shi zuwa kamar mashakkar da itibani ya ambata amma idan babu mashakka to shi ne mutum kare ya sallah a gida bal ya je ya sallah a cikin jam'i tare da jama'ar musulmi kuma a cikin wannan hadisin akwai saukin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda da sahabinsa ya kira shi ya je ya je ya amsa kiran nasa kuma har ma ya samu dan rakiya dan rakiya irin abubakar eh, irin abubakar radiyallahu anhu kuma da ya je sai da ya nemi izini bai ce ai tun da shi shugaba ne eh, ba zai nemi izini ba yanzu kamar sarki ya kawo maka ziyara sarki sai ya ce in shigo an haka sai dai kawai a ce ku kauce eh, sai dai kawai a ce gyara girki kawai gyara shi kenan sai dai ya shigo amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne ni izini ya ce wato bi ma'ana in shigo sai ya ce masa ka shigo to sannan a cikin wannan hadisin akwai yin jam'i a sallar nafila tunda kaga lokacin walaha ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma aka yi jam'i amma kamar yadda malamai suka ce shi sharaɗin a yi jam'i wajen nafila sai ya zamanto cewar kar ya zamanto al'ada wato da ma'ana a yi mi'adi kamar yanzu eh, a yi ta lokaci-lokaci kuma kar a yi ta inda yake zai zamanto mahallin shuhura kamar a ta towa masallacin juma'a masallacin unguwa a ce kullum da walaha waɗansu mutane za su zo su yi nafila ko kuma ana zaune a kasuwa a ce to in walha ta yi mi'aji ya zo a taru sai a taru don a yi sallar jam'i eh ban da tarawi ita tarawi ta samu asali tarawi ta samu asali amma in ba tarawi ba sauran na fili asali shine kowa ya yi tafi kadai amma ya halatta a yi jam'i amma kada ta zamanto ta sifantu da wannan sharaɗin ya zamanto kullum abin da za a rinka yi ta zamanto al'ada ko kuma ya zamanto an shahara ta ko kuma ya zamanto ana yin gangami ana gayya domin aiki a kira mutane kan cewa to jama'a bismillah a zo fa za a yi jam'in za a yi jam'in sallar walaha ko za a yi jam'in salatu tasbihi ko makamancin wannan al'asul a cikin nafila a yi kowa ya yi shi kadai to sannan a cikin wannan akwai girmama bako wanda ya yi masa wannan fate kuma a annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa abinda duk aka yi masa kun gama babu ma nama ma kine ne aka hada tare da garin amma sai ya karba sai ya ci sannan a cikin wannan hadisin akwai wato rashin zargin mutum da munafunci idan dai har an san yayi kalmar shahada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su zargi akan mali yace ba fa ganin yace la ilaha illallah yana neman zatin yana neman yardar Allah da wannan نعم الحديث الثامن عشر بعد الأربعمائة حديث ندري هلد أربعين دتكوس عن عمر بن الخطاب لقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه قال يتي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيل an zo ma manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da waɗansu kamammun yaƙi fursunonin yaƙi wanda aka kamo su amma zato su zamanto bayi fa idan ra'atun min as-sabi tas'a sai ga wata mace daga cikin ribatattun yaƙin tana gaggawa tana sauri in wajadat sabiyan tusabi sabi fa alzaqathu bi batniha idan ta ga wani yaro in ka ga wani yaro a cikin wato fursunonin sai ta kama shi ta matse shi ta riƙe shi da cikinta wato ta riƙe shi tana tsammanin tsantani ta arza ta sanya masa nonanta ta ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tarauna hajihin mar'a tsari hatan wala da hafin kuna ganin wannan matar za ta je faɗanta a cikin wuta kunna la wallah muka ce a'a mun rantsi da Allah faqal sai ce Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi wa nabiha to Allah ya fi jin kan bayinsa bisa wannan matar da ɗanta muttafaqun alayhi to ga a cikin wannan hadisin akwai bayyana aya a cikin hawadis a cikin abubuwan da suke faruwa da mayar a cikin domin a cikin kowane abu da ka gani akwai aya yayin da ita wannan mata take ta yin wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam yana lura da ita ta kama wannan yaron ta kama shi ta ce za ta shayar da shi saboda tana neman ɗanta ne tana neman ɗanta a cikin ribatattun a cikin 'yan fursunan da aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da ita to a ciki sai ya fitar da wannan darasi shi darasi ne da zai nuna ma mutane su yi su kaunaci Allah su so Allah saboda ihsanin Allah rahama kake mabudin ihsani ce mabudin soyayya wanda kake jin wanda yake jin kanka to zaka so shi saboda ihsanin da yake maka to yace kuna tsammanin wannan tare da irin wannan nuna so da take da tausayi ga ɗanta tana neman ɗanta za ka ɗauki ɗan nan nata ta jefa shi cikin wuta ka ce wallahi a'a ya rasulullah sai to Allah sa gare ku ya fi rahamar wannan matar ga ɗanta kamar yanda wato ba za ta jefa ɗanta cikin wuta ba haka Allah saboda jin ɗanku ba zai jefa ku a cikin wuta ba sai dai in ku ne kuka kai kanku shi yasa Allah yake ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum dai Allah zai da azabar ku in kuka gode ma Allah kuka yi imani saboda rahamarsa ai ba wai azabar cewa sai ya azabtar da ku bane a'a me zai yi idan ma ba wanda ma yayi abin idan ma duk gaba ki ne kowa ya imani azabar tana nan wutar ba sai an halitta ba sai an ba sai an sada sai Allah ya ce mata tai sanyi ba wutar annabi Ibrahim ya ce mata tai sanyi ba hmm? ko kuma ya sanya mata abin da yake za ta ci kanta da kanta hmm? to rahamar Allah ce shi yasa to mutum ya kyautata tsauna ga Allah kada ka taba kada ka rinka ganin Allah wato duk da ya ce shi Allah almuntaqimu ne mai yin azaba ne ga wanda ya yi masa laifi amma kar ka ɗauka kar wannan ya mantar da kai da kuma kan shafa mai jin mai tsananin jin kai ne jin kansa ya fi irin abin da ka sani na jin kan talikai jin kan Allah ba ya fi abin da ka sani na jin kan talikai kana gani din irin jin kan uwa ga ɗanta wanda ya bata ta same shi kaga a lokacin ya fi tsanani ma jin kan to na Allah jalla wa ala gabayinsa ya fi wannan So da ka kada a wannan ya sanya ya zamanto sanadiyar san Allah da ƙaunarsa a cikin zukatan akwai wani profesa na mathematics da ya musulunta yake farkon abin da ya so masa masa imani a cikin ransa da ya je limamin masallacin jami'ar da suke da aka ce masa nan masallacin ya zo ya wuce aka ce yake me wannan aka ce ai masallaci ne yake me masallaci inda musulmi suke bautar Allah shi bai yarda da Allah ba saboda ba wanda ma yake iya musu da shi akan cewa akwai Allah face ya jefa masa shakka saboda professor din mathematics ne ya san logic ya iya mutu saboda haka ba wanda ya isa ya kara da shi hmm. saboda eh, da ya zo farkon sai aka ce masa shigo mana cikin masallacin ya shigo sai ya ce me kake ka zo wucewa me kake so ya ce a yana so ya ji menene suke yi kace suna ibada ne su musulmi ne ya ce kun yi imani da Allah ya ce eh. ya ce shi bai da akwai Allah ba ya ce to sai ce zan tambaye ku ya yi ni limamin kai ne Allah a wajenka to nan tambayar sai ta sa shi ya sunkuyi da kansa ya daɗe da ya ɗago su cike da hawaye yana kuka to yanda ya sifanta masa daga cikin abin da zake tunawa ya ce ya gaya masa ya ce Allah shi ne wanda muke jin soyayyarsa fiye da soyayyar iyayenmu gare mu fiye da soyayyar duk wani halitta gare mu muna jin soyayyarsa ta fito ta ku tafi wannan abubuwan da ya gaya masa ya ce bai taɓa ganin gaskiya ta magana ba da kuma abin da imani na gaskiya yake a cikin zuciyar mutum sai dai ga wannan limamu sai ce to ku bani ku bani qur'ani suka dauko qur'ani suka bashi yaje ya dauka ya zauna ya karanta alqur'ani daga farko har karshe sai musulunta wannan na ban sani ba ko professor Usman El Nafati ko yana da video din a gidansa na gani 1991 1991 eh 90 a'a akon 1992 1992 da na ziyarce shi lokacin yana zaharan jami'ar america domin ya je ya yi shekara ɗaya sabatikal shi profesa ɗin ya je musu wannan jami'ar ya yi shekara ɗaya sabatikal irin sabatikal da professor din nan suke yi ya je shekara ɗaya to shine a masallacin ya yi musu lecture akan yadda ya musulunta to na ga bidiyo din ta eh, ba sani ba ko har yanzu eh, eh, na dan mamanta abubuwan tun da ai da dadewa yau shekara nawa 91 har da biyu ma ɗaya da ɗaya talatin da ɗaya shekara talatin da ɗaya eh. eh. ba an haife ka lokacin abdul jabbar ne dai ba haife shi ba eh. na'am to kun ga wannan ya nuna mana raja'i al-hadithu tasi ashar ba'da al-arba'mi'a hadisi na 419 wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya ce shi qal yace sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lamma khalaqa Allahu al yayin da Allah ya halicci halitta kataba fi kitab sai ya rubuta a cikin wani littafi fa huwa indahu fawqa al wannan littafi yana wajen Allah a saman al-arsh inna rahmati taghlibu ghadabi rahmata tana rinjaye akan fushina rahmata tana rinjaye akan fushina ma'ana idan kai abin yake sanya abin fusata Allah abin Allah yake fushi da shi shine na sabo idan kuma ka nemi abin da zai to rahmar. ba wai za ta zo tana kokawa da wannan fushin ba ne sai ai ga fushi kuma ga rahama in dai ka sami wannan rahamar to rahamar tana rinjaye akan fushin sai ta buce fushin sai zama to babu shi hmm. wata riwaya a wata riwayar ghalabat ghadabi ta yi rinjaye akan fushina wata riwaya sabaqat ghadabi ta riga fushina wato kafin Allah ya fushi da kai sai ya ji kanka saboda ka jin kan shi yake zuwa daga fari saboda idan jin kan ya zo sai hana fushin zuwa muttafaqun alayhi shi yasa din ake annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha ka biyar da mummuna da kyakkyawa wato saboda in kai mummuna take kawo fushi ko to idan ka biyar da kyakkyawa ita take kawo rahama to rahama Allah ta yi rinjaye akan fushin sai zamanto ta shafe wannan mummunan da kai ya kawar da fushin Allah وعنه دقى أبي هريرة دي قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا جعل الله الرحمة مئة جزء الله يا سن رحمة جزئي تري فأمسك عنده تسعة وتسعين سيريكي تسعين ترى أو جنسة وأنزل في الأرض جزءا واحدا يسوكد جزئي تايا أتكين كفا فمن ذلك الجزء ya tarahumul khala'iq daga wannan juli'in ne halitta suke yin rahama tsakanin su da juna hatta tarfa'u dabbatu hafiraha an waladiha khashyata an tusibahu har sai kaga dabba ta dauke kofatanta ta daga shi saboda jin tsoron kada wato ta ɗage shi daga danta. dan marakinta saboda jin tsoron kada ta taka shi da da kofatanta saboda wannan jin kan da Allah ya sauka daga duk wannan jin kan duk aka raba mana wa fi riwaya a wata riwaya inna lillahi mi'ata rahma Allah yana da rahma ɗari anzala minha rahmatan wahida Allah ya saukar da rahma ɗaya guda ɗaya bainal jinni wal in tsakanin mutane da tsakanin aljanu da mutane wal baha'imi wal hawa da dabbobi waɗanda ba wato dabbobi ni'ima su ne shanu da awaki da raƙuma da dawaki da dukkan albaha'in wal hawam da ƙwari da bayan ƙasa fabiha ya ta'atafu da wannan rahamar guda ɗaya suke tausayin juna wabi biha ya tarahamu da wannan suke jin kan juna ta a ta'atifu wahshu ala waladiha daga ita ce dabbar daji wadda ba abin ta sani sai farauta amma sai kaga ta yi tausayi ga yarta ba za ta ci ba za ta cinye yarta ba wa akhara Allah ta'ala 99 Allah ya jinkirta rahama 99 rahmatan rahama ce yarhamu biha ibadahu yawmal qiyama wanda da ita ce zai jikan bayin sa ranar alkiyama da wannan rahama 99 muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayhi wa rawahu muslimun aidan muslim ya rawaito wannan hadisi min riwayat Salman al-Farisi daga riwayat Salman al-Farisi radiyallahu الله عنه الله يدل شي قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن لله تعالى مئة رحمة الله ينادى وترحمة قداء دري فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم daga ciki akwai rahama guda ɗaya wanda halitta suke jin kan juna da tsakaninsu wa tis'un wa tis'una liyawm al-qiyama kuma ga ranar al-qiyama riwaya a wata riwayar inna ta'ala khalaqa yawm yawma khalaqa as-samawati wal ard mi'ata rahma Allah ya halici a ranar da ya halici sammai da ƙasa rahama guda ɗari kullu rahmatin tibaq tibaqu samai ɗaya wato mai cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa ne da ja'ala min hafil abdi rahma sai ya sanya rahama guda ɗaya daga cikin wannan rahama ɗari ɗin a ƙasa fa biha ta'tifu alwalidatu ala waladiha da wannan rahama ce mahaifiya take tausayin ɗanta walwashu da kuma damun daji wa da tsuntsaye ba'dha ala ba'd sashin su suke jin suke tausayin sashi fa idza kana yawmul qiyama idan rana alkiyama ta kasance akmalaha bi hadhihi rahma Allah sai ya cika ta da wannan jin kai wato rahamar da Allah zai ji kan bayi da ita wato ta fi karfin rahamar da duk ake da duk wani duk wata rahama da take afkuwa a bayan kasa guda ɗaya duk wata rahama duk wani tausayi da za ka gani ka ga mutum kana jin tausayin tsohuwa wanda ba mai kula da ita ka ga wani yana jin tausayin ɗan ƙanƙanin yaro ka ga wani ya zo wucewa ya ga wani a mota za ta zo ta buge shi mai sauri ya kawar da shi duk wannan jin kan ka ga giwa yadda za ta sa kafarta ta sanya yarta ta wannan burgimar a cikin taɓo, don wannan zafin kada ya cinye ta kada ya halakar da ita amma ta ga yadda take taka ta ba za ta taka ta da karfi da take taka kura idan ta zo ta kawo mata attack ba yayin da kura ta zo in ta ɗauke ta da wannan hancin nata ta buge ta a ƙasa sai ta take ta ta murtsike ta amma idan yanta ce sai ta ɗan sa haka a hankali to wannan jin kan da take yi duk da wannan rahamar guda ɗaya ce Allah ya kinsa a cikin zukatan halittarsa da ita ce duk ake jin tausayi amma shi wanda zai ji kan bayi da ita guda casa'in da tara ce mm. amma kuma keɓantacciya ce a nan duniya ta kowa da kowa ce dukkan halitta amma a lahira ta muminai ce kawai to shi yasa din yawanta amma kuma ke bantacciya ce ga muminai shi yasa eh, ita wannan rahamar babu kamarta hmm, babu kamarta abinda ake samu da ita babu kamarta abinda bai taba tsarsuwa a cikin zuciyarka ba za ka samu shine abinda mutum ake samu a cikin aljanna da kuma rahamar da za a samu na ganin Allah wanda jin daɗin da babu kamar sa duk wani jin daɗi da jiki yake ji a banza ne sun ka haɗa shi da jin daɗin ganin Allah to ganin Allah daga wannan rahamar 99 ne to yanzu Allah ya yi tanadin rahamar 99 ba ka yi ƙauna ba kan cewa da in dai ka zo dai a cikin 99 nan ayin Allah yadda Allah ba zai an Allah yadda wato ba za ka rasa ko da ko menene ba a cikin wannan insha Allah Allah ya ba mu na'am la taqnatu min rahmatillah eh ai har shi yasa Allah yake kada ku yanke kauna daga rahmar Allah dubi yawanta kuma dubi irin girman rahmar da take nan da shine da wannan rahmar ce fa ake ruwan sama kafiri yake addu'a yake cewa Allah ka yaye mu Allah ya yaye masa kafiri fa da baya bautar Allah bai taba sujada ba amma ya shiga cikin wuta ina oh my god oh my god save me oh god sai Allah ya save din sa duk da wannan rahama guda ɗaya ce to sannan kai kuma ka yanke kauna daga gida 99 da za ta zo ranar alkiyama kada a yanke kauna daga rahamar Allah Allah ka ba mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك